Qultu dan koma farauta wai jiya kuwa wani ya sake zai ya same ni abin nan ɗina ya tsokano ne akan wannan magana farauta ya kamun fatan ɓauna ke ɗan ƙarami ne ma ɓaunan amma fatan za ta kai kaurin bangon nan kaga yanzu za a yanka haka za ga ina da ɗan to ni ban iya abun ku na bokon nan ba menene mili wane santi waye wane ne eh, abin nan ba za ta kai kaurin fata an ce ma yaro ne hmm? to ka ga to zai gane ba kai kaɗai ka gane kayan ka ba rike kayan ka <laughs> amma dai bango bangon littafi fata za ta kai haka kuma mata ciki ce fatan ga an ce ta wuya tafi kauri da ta ina ne hmm? baya mako eh ga mai fata da zan abin da sai mm, to haka to ta cike ce fale fale take ta amma kaurin ta zai kai nan to me yaya da rikakke ne irin kishimeri ne eh. ya wannan bawon abin nan me gida suna girmama abu kai mu wannan magana fatan dai ta kai fatan ba ta kai kaurin bango kuma inda yake falle-falle ne ce a ashe karatun da gaske ne wata rana a tsaya ya masarci ko kamo ƙauna a gwada mata bala'i a ta zuwa a jiya masallaci wanda an faɗi yadda ake akwai usulobin da ake na bi ana ka hata ka da mutum dan adam gode akwai tarkon da suke su kamo mota su zo da ita da ranta su sai da ita kasuwa ke Allah zargi kiyon falo kiyon falo ne kai zama na abar amma suna kamo yanzu haka maganan da ake yin in kana son ta da ranta in kana da kuɗi ko ni zan karɓi kwangilan ka zuwa maka da bauna amma fa ka ajiye min biliyan ɗaya zai isa ko eh, duk abin zan kashe in kashe a zo ma da ita a raye amma fa da jiba da ke to ka shirya ga ta kama ga ta ɗaure duniya tana nan yadda take illa ya kace wasu mutane dai kamar yadda aka waye gari aka fitar da wasu kaji na agri wasu kaji da gida hmm? ana samu a kamaru dajin kamarun nan nan najeriya ba akwai nan najeriya ba akwai akwai wannan ai lokacin muna maganan wasu shekaru tana maganan akwai wata ƙauna da suka tada ita daga tafan nan shi ya abuna da eh, dan wannan ya yi tun da yana harbi amma bai kai martaba harbi ba harbi wannan ba darajarsa a harbi ba ta kai haka ba ma ne a harbi babu shakka amma bai martaba sa ba ta kai harbi kona ba ina ba ya taba samun wasa ya dinka masa bindiga ya tsere <laughs> to amma da ina to wannan wanda suka taso ta ko daga tafa ne ko daga ina ne suka dinga binta suna mara bana aka haɗu gasan su da yi wa connection wa juna da aka ƙona nan an samu ta idan aka harbe ta nan ta yi nan za a bi a bi a bi can wani ke ya ji motsin motsi ya gaba wannan nan a sake zuwa a sake mata irin abin nan din ta ina sai da ta kai wajen garin su wannan su eh, a wajen dajin nan haka suka samu sai aka samu ne soja ya zo da bindigan zamani don da akwai 'ya'yan maharba cikin sojojin sosai shi kuma ya taso daga Abuja ya ce to ya kai musu agaji shine ya samu ya baro sa amma jikin ta harfafai kaman wannan ina na abu na ina borusawa duk suna jiki suka samu suka baro ta Najeriya akwai baba to eh, dai wannan duka ta ya rage da mutum akwai ba shi ke nan ba an gama kuma ina take wanda zai je ya rage shi yanzu in zai je neman fauna alaji ne ku to in za ka je nema na ka tambayi wannan <laughs> zai ba ka wajen inda take eh. da na zaune dai bai ga gari ba. Hmm. Kultu. kiwon falo to hmm? eh, lallai gana da baki kultu a ra'aitar yahudi ba ni labari wannan ba yahudi ne wannan saraniya a yau kalo sai da ba? a ce su fi kauli malik idan qutilatil kilabu as-sayda in kannukansu suka kashe nama qala qala maliku to kallu huma. kirista ba yahude ana cin su ba wai za a ce kirista ya kawo dabba a yanka ba a shi kansa ya yanka dan kansa ana ya ci fa amma saiduhuma amma farautansu wala yukul ba cin farautan su watala hadhihi al-aya tanaluhu aydikum wa rimahukum kaga kum kum ku ne musulmai kaga banda annan يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماهكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم to wannan ba a cin farautan kafiri kirista ko ba yahudi amma na cin yankan shi falam yadkurillahu bi bi hadan nasarani nan Allah bai kira ba nasare ba walal yahud wala yu'kalu saydahuma ba a cin farautansu. su qala ibn al-qasim rahimahullahu wa huwa ra'ayi ne ma dai fahimta na kenan Allah ya kulahu qultu ara'aita to ban labari ma sadal majusi min al-bahri abunda majusi ya farauto daga rafi arne ba ma guje wanda baya wata bauta daga randarsa sai dodon shi sai menene ɗinsa to in yi je ɗebo kifayen rafifa shi kuma a shi a yi ukadu fi kauli malik kala na'am su dama ai matattu ake ci kultu a ra'aita masa da bilbarri abinda aka farauto a tudu A wa kalo fi kauli mali kwala da illa an yi da rika zakata masa da sai dai in mutum ya tada yanka abin da ya faroto. Idan lam yin fizil majusiya idan majusin bai aiwatar da wurin kisan bukati lahu ba ana iya ci. Ka kama ka yanka da kanka. Kuntu a ra'aitar da ba ni labarin wasu dabbobi. to ana ganin mutum ya san kome ya san to ga irin wasu dabbobi nau'in dabbobi so kuma fa ara'aita dawaba allati takhruju min al-bahri masu fita daga teku daga rafi fataha al-yawma wal yawmayn wa thalathata wal arba kaga mai take dorina kaga ga ruwa take amma tana fito tudu ta yi kiyo ta yi yawo ta yawo eh kada ma ya zuwa ke an ake kwai yake a ƴaƴansa ba ta kai ba shi ma gwade ne a ruwa bar ma'i kenan barrun yi. a okalo bi gairi zakati qala balagat ni labari ya same ni da malikan rahimahullahu su'ila an tursil ma'i an tambaye shi game da tursil ma'i kunkurun ruwa ne a yi zakka a yanka shi a yi kunkurun ruwa ne da shi ma ruwa faƙala malikun inni la a azimu hada min ƙauli manya ya ƙolo la yi illa bi zakatin in ni ce to ni dai la a azimu sai dai mai hankali ya gadi ba ni darjanta la azimu haza ban ganin girman wannan min kauli don magana man ya kolo la yukalu illa bi dikati ba na ganin girman wannan saboda magana maganan dai ya tsaya gefe gefe in za ka shiga shiga bai ce a ci ba bai ce ba za a ci ba shi dai abun nan bai burge shi ba mai cewa sai an yanka shi baya ganin wani girman abu da shi da haka hmm. eh? wa inni oh inni la'o'o zimu, amun ah, akwai la akwai lam alifun sannan hamza amma in an cire lam alif din zai zama oh, inni mu hadha ina ganin girman wannan min kauli man yaqulu saboda maganan mai magana la yu'kalu illa bi zakati to amma muna mulla to haka kusan dai ma'ana ɗaya zai koma a to kai game ya za ka gani zai ka tsaya nan sai ka daɗa shekaru ce ita ya za ka da magana ka ce wannan bai ban sha'awa ba sai ka tsaya ka ce to hmm, hmm, to bai ba shi sha'awa ba to yaya kai ya baka sha'awa sai ka je ka yi ko amma shi ba za ka kama shi ba in abu a fili ke zai fito ce ma gashi in abu a ɓoye yake zai ce maka gashi ne ana koya maka taka tsantsan za ka koya qultu ara'aita nasraniyya to yanzu ba ni labari kirista ne ba mu tashi mu da shi qultu ara'aita an-nasraniyya wannan kirista ne idza dhabaha wa samma bismil masihi ya yanka sai ya kira sunan Yesu Au arsala kalbahu ko ya saki karansa aw badahu aw samahu wa samma bismil masihi sai kira Yesu ayu kalu amla قال سمعت مالكا يكره ناجي مالك yana kyaman kullu ma zabahu da ayadihi abunda suka yanka saboda idi wa kana isihi daga ina masu cece ku ce ka kirkiri rikicin da baka fanki ba cewar shi maliku ya ma fito fili yana kyaman abun da suka yanka shi saboda idi ko don shoci. Kaga ai wannan sun yanka shi ne saboda Yesu, har da sunan Yesu da sauran su ce duk abun da suka yanka, inda akwai nau'in idi a ciki, kirsimeti, abincin kirsimeti, musulmi bai ci. Kayan ma za ka je ka ci to mu dai a malikawa mu na da taka tsantsan. Akwai sadda zara'i bai ci. yace yana kyama har ya fito fili yace koriha kamar yace ya mu ne tunda karhancin wancan zamanin ne tunda karhanci harshe na tafiya yana daɗa girma yana daɗa sassauci wani lokaci in aka samu wata kalma mai wakiltanta to sai a gani wannan ta yi sassauci in ba samu wancan a farko ga abun da ake nufi da ita wa kana وكنائسهم قال مالك أكره أكلها أين أمان شم ونن قال وبلغني لاباري أفميني عنه أنه تلا هذه الآية وما أهل لغير الله كذا أبون دا أكا كرورو تاشي أكا أنبش ونن الله دشي كذا كي بسم المسيح أي كذا كذا سنة ونن الله بسم الكنيسة ko kanisatu kaza ka gane uhilla li gairi lahi ta kaga shi ake haɗo har su yankan mauludi ai tunda an bayyana wannan yankan na mauludi ne wannan ragon na mauludi ne wannan abincin na mauludi ne wa kana yakrahuhu yakrahuha yana kyamanta karaha karahiyatan shadida abun da aka ambata shi ga wannan Allah قال وما سمعت من مالك في مسالتك ني دي مساله كبن جو دغ مالك با اذا سم المسيح شيئا يسم المسيح آه، شيئا اذا اك امته وني ابن المسيح قال آه، قال واراه اذا سم المسيح بمنزله ذبحهم لكنائسهم فلا ارى ان تؤكل si ang saya anak. wasu babu na ne akwai ka duba ka gani in akwai abun nan gobe ana iya ɗan bi